daidai wani lokaci da muke cigaba da karatun mu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu cigaba da ganin da muka tsaya yau muna alhamis garin juma'a sha bakwai ga watan rabin da al'asir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda wannan shi ya dace da ترى لو تبغوا ما شكرا تدوم يد اللي جاء كلام الدعاء بمقصي بامن أشكين سورة الحديد عند درس مجيب بعد من قانا كان آية شيرين جودا متاشي شيرين الآيات يقول لما تكون تجمع ربكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من عظيم كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تقرأوا ولا تقرأوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد نعم ويتي إلى مغفرة من ربكم ويتيري داري غمدا زوا بجافرة صدق قولهم وبنديجهم وجنة كذلك كويتيري داري غمدا الجنة wacce take فإن fa'in ta السماء والأرض samari wal ardu kuma fa'in sama da ƙasa ko fa'in sammai da kasai وعزت للذين آمنوا بالله ورسله أنت من يتونا الجنة ليه شين وعزت للذين آمنوا بالله ورسله فوجدك إيمان إذا ألا لما جنة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال لا تتعلى لنا بعد اتدى وانجلته والله ذو الفضل العظيم الا ما اعبدش فلا لازم غير ما ما اصاب من مصيبه بعض واحد عندها يفعلوا نوة مصيبة أو يجي يفعلوا نوة مصيبة في الأرض عشرين قطع ولا في أنفسكم ko a cikin ku illa fi kitabin faci wa minan cikin littafi suke na an rubuta shi rubuce cikin littafi na allahu ma'ud haka din ya kasance min qabli an nabra'a tun gabanin mu ta wato ita musibar ko ita kasar ko su rayukan ko kuma su dukkanin su gaba ɗaya min kabli an nabra'aha tun gabanin muhallice ta lokaci tun gabanin muhallice ta inna zalika ala allah yasir illi wala wala abun sir wala abun ne mai sirri aw ne hal inna zalika ala allah yasir illi wala abun ne mai sirri aw ne hal li kaina ta asau domin kada ku shiga cikin damuwa da baki ciki alama fata kuma akan abin da ya kuce muku to abin da kuka rasa kai ya sa shiga cikin wata irin damuwa wacce ta wuce haji wala tafrahu bima atakum haka kuma kada ku rika yin murna da alfahari bima atakum da abin da Allah ya ba ku kada ku rika jin daɗin kun samu gazan jin daɗi irin wanda wuce haji shine wala tafrahu bima atakum ya ce wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah ta'ala baya su dukkan wani mai takama mai yawan alfahari su masu takama da alfahari su ne allazi ne bakaluna wanda suke ruwa wa ya amuru nan nasa bil bakhl kuma suna umarta mutane da su ruwa su ka karanta suna yin ruwa sannan wa ya amuru nan nasa bil bakhl kazalika suna umurtar mutane da su yi rowa wani shi ne matsayinsu ko sifarsu ya ce wa mai tawalla wanda ya bijiri ya juya baya bisa ga barin umarnin da Allah ya bayar na cewa a yi infaki a shi da dukiya shi ya juya baya bai aiwatar da wannan ba wa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid to lalle Allah madaukakin sarki shine mawadaci a duniyar mu saboda ka Allah mawada shi ne daga barin jikiyoyin dama da ya ce a ciyar ɗin ba wajen shi amfanin sa ne ba Allah al-ghani ne al-hamid to wannan shi ne wanda ku ala to bayan bayanin da gabata a ayata goma sha tara wacce a cikinta Allah tabaraka wa ta'ala ya jan hankalin mutane wajen nuna musu cewa duniya ba komai ce ba sannan duniya ba ta da kima duniya ba ta da ake ba mutane su san cewa abinda Allah ta'ala ya tsane da agobi kiyama abubuwa ne guda biyu ko dai a zaba mai tsanani ga waɗanda suka kangare mashi suka kafa mai suka zaba masa ko kuma magafara wato gafara da yarda ta sa ga waɗanda suka yi imani suka masa da amma rayuwar duniya da kake ganin ta ba ko mun gashi illa jin daɗi ne ko da ruɗi mai wucewa ba ta da ake ba ba ta da kima ba ta da wata daraja to bayan wannan bayani da ya gabata sai Allah ta'ala ya ya hankali mutane ya zuwa ga abin da yake shi ne zai sa su gaji gidan lahira samu wannan gafar da kuma yarda ta daga wurin ya ce sabi ku ila mafisiratun da rabbikun ku yi musabaka shi ne tsere da gata da rigan gato shi ne sabi ku ku yi tsere ila mazkirati min rabbikum zuwa ga wata irin gafara ta daga wurin ubangijin ku wa jannatin da ku kuyi tsere da riganga zuwa ga wata irin aljanna wanda wannan aljanna ardu haka ardu samai wal ardi fadinta kamar fadin sammai da kasai أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله an tanaje ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzon su zalika fadlullahi yuti liman yasha wallahu bil fadlil azim wannan shine kiran da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi da kwaɗetar wanda ya mutane da zaburar wanda ya masu cewa mutane su gaggawa su tsere su yi gasa wajen samun gafarar ubangiji samun aljanna ko da aka siffata mana yadda aljanna ɗin take wannan irin kwadatarwa Allah baraka wa ta'ala ya yi ma mutane ita wurare masu yawa burjit cikin alƙur'ani mai girma da cewa lalle su yi gata wa junansu su yi riganga su yi gaggawa zuwa ga samun aljanna da ga fara kasa zuwa ga samun manzan Allah zuwa ga samun abin da ya tsana da na alkhairi a gobe kiyama wannan nasoshi ne masu yawa suka yi irin wannan faɗakarwa wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin عرضها السماوات والأرض عزت للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ku yi sauri ku gaggawa kowa ya sauri shi ne wa tsari'u wannan ya sauri kai maka ya sauri wannan ya gaggawa kai maka gaggawa ila magfiratin min rabbikum zuwa ga wata irin gafara ta wurin ubangiji ko jannatin kazalika ku gaggawa da yin sauri ya zuwa ga wata irin aljanna أرضها السماوات والأرض فأنا أتونا أعزلنا كما قال سمي لك السيد وعيد وعدة المتقين أنت عندين تنيجا وأنتك ما تتقوى مصير يقول يا أنت وقال الله مشكور لنفسي كمان نيجا باتني شو أنزا بند متانيو شو في سوري في كيري وجودك شو قد دعوة غفرت لك ولو أبنجي ذلك لأجلنا وكي أكثر فتفائل كشواك أرض السماوات والأرض وأرض السماوات والأرض أولون لك بسوى الله تبارك وتعالى بعد الأبارين alkhairar da suke cikin aljanna to sai ya zabar da mutane na cewa su في سورة المطففين لأن صفة أهل الجنة تعريف في وجودهم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك سيتي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شنو معنى الشاهد وفي ذلك ستؤجكي إلى وانا على خير لأك صفر wanda yake cikin aljanna yake nan ake samun shi wa fi dalika cikin samun wannan falle na fasil mutanafisu masu gasa sai su gasa masu musabaka masu kokarin tsere juna to sai su tsere ne ne a cikin wannan a wani wani da ya siffanta aljanna da alkhairin ta sai ce limisli hada falyamal al'amilun limisli hada shi domin samun irin wannan alkhairi ko masu aiki sai su saboda ka in ka gaɗa dan uwanka da yi kai ba kai kokari ka yi irin nashi ko ka sanar shi wancan shi ma ya zo da yi shi ma ya fani yi ko ya yi irin wanda ba ya wani wancan to haka dai za ka gani sosai suna da yawa da suke kwaɗe da mutane zuwa gaba ريرين يقول بالجوا جوا بأشياء الخير ولكل موت موجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات عندما تقول يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يأتي ولكل موجهة هو موليها هو نينا دا وتهزا وتجيجه سنتنا وتجيها ولكل موجهة هو شيء تتبقوا الخيرات ويبقيري إيه؟ أعيطا الخير فتتبقوا الخيرات الخيرات كما ذب الخير ذكي مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض فتتبقوا الخيرات ويبقيري إيه؟ دليل دعتا نعم. وجمعك على خير أنما تكون يأتي بكم الله جميعا duk da ku kasance Allah zai zo da ku baki daya inna Allah ala kulli shay'in qadir shahidi cikin ayar ce fasaddiqul khairat a wata aya makamancin wannan likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yace walau sha Allah li ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آه، فينبئكم بما كنتم فيه كان تختلفون نعم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ولكل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الله تعالى yana magana da الله Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ba annabawa da manzannin da suka gabace shi cewa kowane daga cikinsu an sanya masa shira a kalmomin haja shari'a da ta farki wanda zai tafi a kan shi da wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan ina fatan gani wasu malaman suka ce da kullum da ana nufin shira'atan wani haja to ana magana ne game da wallahu ta'ala alam umuman yadda mutane suke shi wa ɗabi'an mutane ko dai su ɗauki tsarin ubangiji ta'ala a matsayin shari'a kasa ko su zaɓi makan wata shari'ar wanda ba ta Allah da wani tsari wanda ba ta Allah ba saboda kowa dai ko shi al'umma za ka ga cewa suna rayuwa ne a akan wani tsari da wata shari'a ko ta zama ta Allah ko ta zama ba ta Allah ba da haka kace wala sha ala ja'alakum ummatan wahida da bani ta Allah ya ga dama to da sai sai ku zama al'umma guda sai ku al'umma guda ce, sai sai ya ishe ku dukkanin ku sun farkon annabawan Allah annabin karshe shari'a guda ta zama ta ishe ku sai ce walakin ya biyo kun fi ma akaku amma Allah ya ga zai jarrabe ku a cikin abin da ya ba ku wai abin da Allah ta'ala ya muku wahayin sa to ya ya bambanta shi tsakanin annabi da annabi tsakanin manzo da manzo li yabluwakum fi ma akaku zai jarrabe ku a cikin abin da ya ba ku al'umma suna kan shari'a da manhajin annabi wani sai wani annabin ya zo a ce su daina aiki da wucin shari'ar ta wancan annabin da farko su dawo ga shari'ar wannan annabin da ya zo daga baya ga wani jarabawa ce ba lalle ne kowace wani jarabawa ba walau sha'a la ummatan لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بما أعطاكم محل الشاهد كيف فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات ku yi tsere ziganga zuwa ga ayyukan alkhairi ilallahi marji'ukum jami'a ma kuma ku gaba zuwa ga Allah take fa ilan da yakum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ta'ala ya baku labari game da abin da ku kasance kuna sabani a cikin sa to abin da dai musara'a ko musabaqa ya eh, zuwa ga aiki alkhairi wani abu ne da eh, Allah ta'ala ya zaburar da mutane zuwa gare shi daban-daban kuma a wasu wuraren ma ya gwada cewa irin wannan musabaka da musara'a zuwa ga aikin alkhairi sifofin annabawa ne annabawa haka sifofin su suke kuma sifofin ne na salihan bai Allah ta'ala ya ba da labarin annabi zakariya da ɗansa annabi yaya da ma'an zuriyarsa ko iyalansa sai ce fasta jabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين فاستجبنا له قلت كربا متى الدعاء شيء عن زكريا يعني الدعاء سوى الا يأذن كاشف ya ce wa wahabna lahu yahya saboda kan muka raba zuwa sashi sai muka bashi da wanda sunansa ya haya kuma shi ma Allah ya sa ya sanya shi zama annabi Allah yace wa aslahna lahu zawja kuma muka gyara masa matarsa muka kyautata lamarin ita matar tashi da akwai damuwa tsakanin shi da matar da Allah ya islahin lamarin هذا بس الاستقامة يبدأ من نتنيا كده بقى تشيل وأصلها له زوجة فيجمع في الدبابة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات دوك على نفس وانا الخير مين سبب الكفر بالكفر في الدفاع شين سبب السوم كثر شيء يسارع في الخيرات سنة كثرة وين أي على الخير ده على الخير يا بينا تذكروا في شيء إنهم كانوا يسألون يسألون في الغيرات يدعوننا رغبا ورهبا مسلم وتم رغبا شكدا كل إنسان أدنى في يقولون أنا أخينا ورهبا مسلم شكدا جنس ورم أدنى يقولون أنا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قشعين kuma sun kasance masu jin tsoron Allah ne gare mu suna da khushu'i gare mu inji Allah tabaraka wa ta'ala to haka dai zaka ga irin wannan game da salihan bayi yace walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun yace walladina yu'tuna ma ataw mutane kirki salihan bayi su ne waɗanda suke ba da abin da suka bayar su su cire dukiyarsu su ba kuwa a matsayin fasi a matsayin sadaka yadda Allah ya ce wallazi ne in tuna ma a tawo ya ce suka yi wannan wa ƙulubuhun wajena alhaji kuma ta suna cikin da jinsu. wa qulubuhum mutila zakatan su suna cikin tsoro kamar da hadisi ya tabbata cewa wa qulubuhum wa qulubuhum mutila zakatan suna cikin tsoro wato suna jin tsoro cewa kar a je wannan aiki da suka yi na ba da abin da Allah ba su da dukiya kar a je wata matsala ta su da kitai da Allah ba zai karba ba kuma gani ba saboda suna sadaka suna iya abu kokarin su k'a yi ka'idar sadaka da wa waye amma ko duk da haka suna cike da jin tsoron kada a je a samu wata matsala da tangarda cikin wannan ibada ta infaki sai da Allah bai karɓa ba saboda babu babu alfahari cikin siyarwa babu alfahari cikin sadaka bal suna sadaka amma wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un cewa su masu kuma hannun zuwa babban gidan su kun gane ko saboda ka suna jin tsoron ba za a karɓa musu ba ka gane ka suna cikin jin tsoron jide kulba ce kulba ji masu kuma zuwa gaurin allah abin gidan su misalin sifan da irin wa'annan bayan allah salihai da suke da wa'annan sifofi ya ce wula ikin sari wani sun khairat wa'annan su ne wa'anda suke gaggawa cikin ayyukan alkhairi dukkan wani ake alkhairi za ka same su su gaskiya wasu ke a cikin shi wa hum laha sabiqu wa hum laha sabiqu sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard suna ga zuwa ake alkhairi wa hum laha sabiqu kuma su wasu iriri ne a cikin ayyukan alkhairi ko ga ayyukan alkhairi mutanen kirki a cikin ahlul kitab Allah ya sifanta su ma yace laysu sawa min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين الله تعالى يقول ليس سواء سؤال الثالث في الجنة بعد الأبارين sharrin su da tsaurin kansu da waye na su yace to Kamar ana cewa take karfe musu gugun goro ba da an ce da kai mutum asalin shi na siya misali ne kai ku ce mutumin ba za ne kawai kan wuta ne ko kana ba Allah ce lai su sawa ba ɗin suke ba cikin su akwai mutane kirki wanda suka yi imani imani na kwarai imani sahihi da aka ce min ahli jilali ummatu su zo su ce ahlul kitabi ne akwai wata al'umma qa'imatun wanda suke tsaye daren dakam ya taluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana allai cikin sansanin dare wa hum yasjudun suna sai daga Allah baraka wa ta'ala wato kan wakati ne suna sallah cikin dare akwai ahlul kitabi ke nan mutane kirki wanda suke kiyamun layli Allah ya su da wannan sifa من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون فنجي وتجد ما هم إيمان إيمان من نقر الحيدي أيضا وانا أعني ذلك كنا مثل الله صلى الله عليه وسلم يتشي يؤمنون بالله واليوم الآخر شكرا أهل الكتاب أقول كذلك هو أن المثل لا يجب أن أقول لكن سبب أقول أقول يؤمنون بالله واليوم الآخر sun imani da Allah da ranar lahira sannan wa ya'muru da bil ma'ruf suna umarni da ake alkhairi wa yanhauna 'anil munkar suna hani da abin da ke munkar kaga wanda ne gwada maka cewa mutane kike yau da mutane ba ta hada su da ahlul kitabi wanda kullum ba su da ake illa kullum shi sharri da kullum musulunci sharri haɗe ba ne laifin sawa saboda ka yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai Allah ta'ala yace wa yusari'una fil khairat shi da shayi wa yusari'una fil khairat kuma suna gaggawa wajen aikata alkhairi ko ayyuka alkhairi shi Allah ce wula ya kan na salihi wanda suna da cikin salihan ne masu yin wannan sifofi ko cikin ana gida ne suke ko su waye suke wula ya kan na salihi wanda suna cikin salihan ne to saboda ka wannan musabaka da musara'a wata abaci mai muhimmanci kwarai da gaske a cikin wannan addini kuma malamai suka ce musabaka din da musa'a ila amali alkhairi wani abu da sananne a cikin ayyukan salafus salih daga cikin abin da ke gwada maka wannan akwai hadisin abu zarri ne da fa'i da ma mutum ya rawaito da ba da sauran malaman sunna wannan hadisin cikin shi za ka gane yadda sahabbai suke gasa kuma suke wato neman tsera kuka ce tserere ne a cikin ayyukan alkhairi a cikin kokarin samun aljanna a cikin kokarin samun gafar da ta'ala abu zai yake wato hadisi cewa akwai wasu talakawa cikin sahabbai wani lokaci sai suka yi tattaki suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kawo mashi wani koke da shakwa abinda suke gaya masa ne za a ba amin dusur bil ujur suka ce mashi mutanen da suke mawadata ne Allah ba su dukiya a hannun sun tafi da lazimi a wata a wannan ba zai ce wato والنعيم المقيم والنعيم الأولى آه، والنعيم المقيم ده وهو الدرجة الأولى كيف نعم والدرجة الأولى والدرجة الأولى أقول لك بدي تقول وذهب أهل الدخول بالأجور والدرجة الأولى نعم آه، ما سلوك يا سنتك إذا لا تدرك إذا درجة الأولى suka fai shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da suke su su wa'ina alif da to yusalluna kama nusalli ya sumu da kama nasum suka zana abu a kuma yadda muke sallah haka suke da muke kaza haka suke duk ibadun da muke shirin suna yi amma wai ta saddaku na bi hudu li amwani suna zuwa suna sadaka da abin da ya rike mutum dukiya wanda mu ba mu da dukiya ko ba ne ba saboda kai kenan su a zuciyar suna jin yaya za a yi kenan su da masu kuɗi da suka tsere su da wannan sadakar da suke yi ya za a yi cin ko bane ba tun da koken shi ne muna sallah kamar da suke muna azumi kamar da suke amma su suna sadaka da huruli amwalihim amma mu ba mu da abin za mu sadaka na dukiyar ballata na mutum muskina a wannan bangaren Sabon shi ne musabaka ba kun gani to sai mamman Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su zan ba labarin abin za ku ci musu da shi kuma za ku tsaye kowa da kowa ma Allahumma sai wani abin da kuka yi ce kuka je kuka zama sallah ruwan suna jiya na kuka ya ce ku wa wato 33 sannan ku yi tahmidi 33 sannan ku yi takbiri 33 a wata riwaya wani lafazin ya ce idan kun gama sallah ku yi tasbihi sau goma ku yi tahmidi sau goma ku yi takbiri shi ma goma wata ma riwaya ya ce ku yi tasbihi sau goma sha ɗaya tahabibi so sha ɗaya da shi wasu ne to idan kuka yi wannan za ku ci musu kuma za ku matse mu in ba ba wanda zai ci muku sai wanda ya kauce wanda kuka saboda ka suka yi farin ciki suka ce to duk ne shi masu kuɗin nan da suka tsere su da wuta sadaka duk da ba su da kuɗi yanzu a nariya ba su abin za su ci musu ko masu kai da su da wannan tasiri da yake su yi suka yi kama da suka kama yi sai wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su wannan fukara ya karanta da hadisin ga wannan fukara sai labarin hadisin ya kai masu alif da suri su masu ne kenan wanda suke ta sadaka din da kuɗi a yayin da su talakan ba su da kuɗi to su wasu suka kama yi irin wannan tasbihin da talakawa suke saboda sai zaman da shi suna da kudin da suke ta sadaka ba su ne sadaka ba wannan tasbihin mai falala da tahmidin da kabirin suka hada suka ke sai talakawa suka fashi haka sai suka sake dawo wurin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kara ta biyu da shakawatar ta cewa ke zo nan falalar da ka gaya mana za mu ci musu da shi kuma mu tsere su da shi su wasu ji ba ga shi suna yi kenan sun tsere muhayyau ya za a kuma wace me za ka gaya din mu da shi me za ka irshadi mu da shi don mu ci musu ko kuma mu ci duk da kaga wannan shine shahi cikin hadisin sabiqu da maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'amri as-sama'i da ardh to sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to duk kun yadda labarin da yake zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan dukiya da kake gani da falalar da Allah ya wa mutum eh, a matsayin na musulmi yana infaki wannan wata falala ce da Allah ya bari ta ga wanda su saboda kake da idan aka samu mutum da dukiyarsa ta kwarai kuma Allah ya bashi ikon sarrafa dukiyar ta hanyar infaki to na ka tabbatar wata irin fallaci da girma da Allah ya maka domin abin zai faru shi ne zai in infaƙin da dukiyar kuma yin ibada don haka zai ibada badaniya ya ibada maliya shi kuma talaka gayar ibadarsa shi ne ma ibada kalbiya ko ibada menene badaniya ba ibada maliya saboda ba shi da komai a cikin yanzu kai mai kuɗi da Allah baka wannan sa'a sai zama kana da wato damamaki da yawa a gaban ka kana da damar yin ibada kalbiya kana da damar yin ibada badaniya kuma daɗin daɗawa kana da damar yin ibada maliya wasu ba ko ke ta ba ba ko da ke iya gina wannan zaman ba shi yasa ki zalika fadlullahi yutihi mun yasha to kaga wannan da duka yana gona maka yadda magabata suke tsirere ne wajen ganin sun kai ga samun zafar ubangiji da aljanna da samun alkhairin Allah ta'ala al-imamu tirmidhi ya rawaito wani hadithi shima hadithi ne sahihi mashhuri cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato shima cikin wani hadithi akwai akwai eh, darasi na musabaka a cikin sa musabaka zuwa ga aikin alkhairi tsirere ne annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ne umarni da a kawo dukiya a cikin sadaka an tanadi zuwa wani yaƙi ne sai masu kuɗi su ba da dukiya su yi sadaka mutane su taimaka an shirya za a fita jihadi akwai buƙatar taimako don haka mutane su kawo kuɗaɗe a matsayin sadaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi wannan umarni Umar yana wurin radiyallahu anhu sai Umar yace a ransa a ransa sai yace yace to yau yau zan tsere da abubakar sai na yi abin da zan shiga gaban abubakar don haka sai ya tattaki ya je gida ya tattaki duk abin da ke gare shi da dukiya shi umar radiyallahu anhu ya kasa shi gida biyu ya bar saura a gida rabi kenan ya dauko rabi gaba ɗaya ya kawo aji gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da wato uba cewa sai ya shiga gaban wa sai ya tsaya abokan radiyallahu anhu annabi ya ce wani dukiya miki eh, ta yake ni ni ka bari gidanka ya ce wannan rabin dukiya ta ce sauran da bai rabi da kawo ka rabi gaba da don wannan aiki da sadaka kamar yadda gaba da sai kawai shi abokan gashi ya tallafin dukiya ya kwaso dukiya mai yawa ya kawo gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayin sadaka ya bayar Umar yana wurin shi ma sai annabi ya tambaye shi sallallahu alaihi wa sallam to wannan dukiyar yaya al'amarin ta yake yake wannan dukiya take gaba ɗayan ta yace to ni kabar ma iyalinka ni kabar ma iyalinka yace na bar musu Allah da manzon na bar musu Allah da manzon sai umar ya shuru daga nan aka ce sai wata kalma da aka roto gare shi mashahuriya ya ce wallahi ma sa a ababakarin ila khairin qattu illa bakkani ilai. sai ce fa wallahi la usabiquhu fi shay'in abada Ya ce ina rantsuwa da Allah ban taɓa tsere da abokan cikin aikin alkhairi ba da dai illa ji ilayhi sai ya riga ni zuwa ga wannan da duk dai kokarin in yi tsere ne da abubakar da ake alkhairi ban taɓa yin haka ba face abubakar ya shiga gaba na sai ce fa wallahi la usabiqu sai in amal shi shike da na sallama sai dai musabaka da nake nan amma shi abubakar ba zan sake musabaka da shi ba to kuma duka dai wannan yana nuna maka إن أمنا بقرة السكة أي وكما سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أقوي أثر كأثر ويقول شدك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شيكو مايكي مدنة أثر موقوف لشي أبو موسى الأشعري وتجد زعمك الدنيا فانظر إلى من هو تحتك yace amma cikin al'amuran da suka shafi duniya kun gane ko a cikin al'amuran da suka shafi duniya wato kama kace wadata da kuɗi da lafiya da wayi yace to fanzur ila man huwa kafir kullun za ka yi dubi dubi da da nazari da da tsokaci to ka kalli wanda ke kasa da kai wato da kuma haka nake nan bi tashkura ni'mat Allah ya alaika kai da ka gode wa ni'mat Allah da ya baka saboda ka in ba ka da lafiya kana da zazzabi misali to kalli wani yana nan yanzu shi sai an kwantar su wasu aji za a tafi in kai kwana goma baka ci nama ba saboda kana talaka to wani shi shi kuma kwanan shi kusan goma mai ci dole biya shi nan kuma ko mu gane nan ba yawwa to shi ya kamata ka duba sai ka gane kai daga sun zo da biya Allah ka nima mana tun haka ne sun zo da biya a gidanka ko da ba ne sun zo da biya mana wani ke ba mu labari ce, wani yana ba shi labari yace wajen wajen kwana bakwai ne ko kwana ko kwana goma ne na ne masa kwanakin makon yace wallahi da so da biya mu magidanci ne yace shi kullum gidan shi shinkawa da mai da yaji babu abin da za a yi a yi a aibata yi masa kullum daga shinkawa da mai da yaji sai wata in jollof haka shi ita ce kawai a cikin dan wani gwabe-gwabe kuma da ya kuma yin wannan amma ko da ne yaki ya kai wata fara ta lalata shi a gidansa sai duka ga irin wannan kai in ana maka to da niyya shi ya kai wannan ya kamata ka kalla ko gani ba idan baka isa sutura wata mai cikin amma kana da tuwa da manja Allah ya duka sama su to ka kalle wani shi sai ka ka san kuma kana ne ki kawo umma ne a kuma bai ma bai ma yin wanki kusan kila duk wani uku to irin wannan shine amma cikin duniya fanzur ila man huwa ta'ala game da zaman duniya to ka kalli wanda ke kakashin ka saboda ba gode wani ma Allah ya maka sai abu musa al-ash'ari yace amma fil akhirah فانظر الى من هو فوقك مش اما جابر ابن مشهد لما لله رب نيما سامو الجنه نسامو دبر اوبيكي فانظر الى من هو فوقك كلهم كلمه في سمر كيني كلك كلي وجهك في سمر كيني لتجتهد وتسارع الى كل الخيرات تدري كيف تقول اجي سنك الى الدنيا ko ku gane ba saboda kai ta ga mutumin da yake kiyamul laili sai bari ta maka kai ba ka kiyamul laili amma tafiya ta kama ko ta haɗu da wani alaƙul hanyar da kila ah, wanda ne sai da kuka haɗu shi tafiya ce kuma bilin sai ka lura da kiyamul laili kai kuma kila kila kwanci ko horon to duka kamata yi kai ba kai yi ireliya da shi a wannan yanayi kana da makarantar qur'ani ba kaga wani kullun yana da wurin sa da yake da qur'ani sati da yamma kama kai kokari ka jira wannan kun gani kana da baka yi sadaka ba kuma kana da kuɗi a hannunka kaga wani shi akwai abin da kiyaye na aiki alkhairi na infaki wasu talakawa ko jami'in aikin addini kullum ya nuna sama kan shi cewa sai ya yi aikin alkhairi kaza da dukiyarsa kai kuma kana dukiyarsa to zo da shi ne kamata ka kalla saboda kai kokari kai iririya da shi kun gani ɗalibin ilimi ne kai kana da hasken karatu amma ba ka karatar da kowa misali ka je wani wuri wajen wani abokin ko kaza sai ka ga irin yadda yake kokari wajen karantar da ya ba ta waye da to kamata ya kai ma wannan zan muka irna ka ga ci a ah, duk wanda aiki da ina yin shi ina yin shi ni ma bari ni makamancin shi saboda ya samu irin alkhairin da ni da yake samu to wannan shine wallahu ta'ala a'lam سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض يظن الجنة أكثر شيء كل فكرة وضوء غريتها كل غيرنا وضوء غريتها في أكثر سيكون تاتا da cewa faɗinta. wato kamar sama da kasa ne arduha ka sama sama'i wal arzu an wani malamai suka ce arduha ka arzu sama zahirin lafazin sai ka ce fadin ta kamar fadin sama da kasa da zai da lafazin kowane su ya zo gini? a sama mufurji gini ko al'arzu ma ne mufurji gini? wato ba ce a samawa ba ba ce al'arzu da ba ko al ne ko to amma wannan malamai suka ce an faɗi shi nan haka nan ne amma abin da ake nufi da shi faɗin ta kuma faɗin sammai da kasiri wata aya ba mu ce wannan da muka san zo a baya ta yi ishara zuwa ga wannan ɓaro ko wa sari mai lamar sassin da rabbi da wajen nafin sai ke sama samawatu wal arziko ce faɗin ta kamar faɗin a samawatu ne sammai wal da kuma faɗin kasai wal da ana wurin aka ce takalirin da shan shine ardu has samawati wal arduna amma amma ga galiban ƙur'ani ba ba ka samu ya kawo jami'in kasa bayan ambaci as-samawati ba ba ka ba zai kawo jami'in kasa zai ce a samawati wal ard kuma gani ba ba ka ga aya da za ka kalatuwa da Allah ce Allah ya halitta as-samawati wal ardina ba wannan kun gane ko da haka sai ji inna fi khalqi as-samawati wal ardi amma babu inna fi khalqi as-samawati wal ardina wannan lafazin nan wani shafi jami'in kasa malaman malaman suka ce hikimar kitab qur'ani da amma shi shi ba da lafazin ne saqil ala lisan wajen bi muka sauki ka ce khalaqa as-samawati wal ardi saboda kace da ni خلق السماوات والارض يشهد ساعه خلق السماوات جنتي آه، لو كنت اجي مقاصر انونا بك سمي انا من جنتي اما الارض ساخوت مفرجي سبب الاخرين ده سبب غير النووي نووي في شيء ما قالوا جنتي ان بها كبا يبدا السماوات في جنتي الارض انتوا مين ثم جنتي الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن to saboda ka nan da Allah ta'ala ya ce ardu has-samawati wal ard wato ana so a sifata maka fadin aljanna da aka ce kai gaggawa kuma ka yi tsibiri da ɗan uwan wajen neman da samun ta fadin ta kamar fadin sammai ne da kasai fadin ta kamar fadin ne ne sammai ne da kasai to malamai suka ce wannan tasbihi da aka kawo arduha ka arzi sama'i wal ko arzu har samawati wal ne wanda yake nuna maka cewa aljanna fa'inta ya wuce yadda hankalin na adam ke saura shi fa'inta da girmanta ya wuce yadda hankalin na adam ke iya saurawa saboda a nan wani suka ce an shabba aljanna da abin da ɗan adam bai san iya faɗi shi ko ku gani ba yanzu kyale su sama wato ba a shi kyale sama wato ne kai kyale sama wato kyan baka so zuwa ba ko ba ka taba zuwa sama wato ya kaka gaya abin da ka taba shi ne ka hujji ko ka zago amma can sama sai baka ji ba la wala ko da ta bakwai ko ita kasar so da kake kanta yan da maka ya miƙidarin fadika ya miƙidarin wannan ƙasar da kake kanta a ce ana suka measurement ɗin ƙasa ka gaya mana faɗin ana samun zai yin wannan kamar ba ko na'am nita akwai wani wanda zai iya gaya mana faɗin ƙasa murabba'in kilomita nauyi na babu saboda baka koje kashin da mawala ba kamata zuwa kashi inda kace nan kasa ta kare kuma kama ga wanda yake ba to ita wannan kasar da ka kasa sanin da idanun fadin ta irin su guda bakwai ne irin su guda ne guda bakwai ne shine aka ce aljannar fadin ta kamar haka ne yake kuma ba ba faɗi ko wannan ƙasashen guda bakwai da misali za mu ce ita ƙasar kana kanta ka fahimta da sauransu ba to kuma akwai asamawa wato asamawa su ma su guda nawa ne su wasu asamawa su da yanzu kaga wannan faɗin muka ce babu wanda zai ci da Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce tunanin da adam gaba kun fahimta sannan a balagance da tsawa jama'a a balagance abinda suke cewa idan kirga da ka'ida ta arabiya an ce wannan ya yi kama da wannan wannan abu sai aka kama shi da wannan kun gani to shi wannan bai kai wannan haka na abin shi kun gani yau saboda kai wani idan ka jawo ne ce maka abu kaza abu ya zubi misalin lahar ko a ce yana da haske ka nuri shan ko ko ka zau ishan yana da haske kamar hasken rana yanzu wannan abin da kake kwatanta mun da rana bai kawar rana haske ba shi a gaskiyar magana abin da kace mana yana fari kamar nono shi ma bai kai nono ne fari ba yanzu aljanna, kun gane ko aljanna a nan wurin da aka siffanta da aka ce arku haka arku samawati wal ardh yanzu kamar kenan a zahirin wannan shi ne cewa kama ita aljanna fadin ta bai yi da kai fadin ta bai da ni da ka sai ba to amma sai suka ce wannan sai ka huce shi a matsayin abin da malam balaga su kira a tashihul makalu a tashihul makalu wanda suka karci abin da suka abin da biya abin da wannan zai na gwada maka cewa aljanna fadin ta shi na da girman gaske kuma ya wuce ma yadda hankalin adam zai zai saurara shi gaskiya Allah ya samu dace wani aljanna da take da irin wannan sifa ardu has sama'i wal ardi sai ce uizat lil ladina amanu billahi wa rusuli an ta ta ga wanda imani da Allah da manzanninsa wato imani sahihi kenan a wancan ayi muka karanto wa kare yi da Allah sai da rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardi sai ce uizat lil muttaqin uizat lil muttaqin ana mun uizat lil ladina amanu billahi wa rusuli to duka guda ne gaskiya wanda suka imani da Allah da manzanninsa imani su ne suka almusakuna sun da ka sami suna da sifar takawa to su aka yi ma wannan talibi na irin wannan aljannar Allah ya samu dace to karshe sai ce zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yana bashi ta ga wanda ya so wallahu dhul fadl azim wato wannan falala ce Allah ta'ala ma abucin falala ne mai girman gaske to wannan shine wallahu ta'ala alam idan muka dawo sai mu karasa abin da ya rage da fatan na abin da muka hudu daga tawaba Allah amfani da shi ba mu da sa wanda muka kuskure kuma Allah ya ji mana gafarta mana da shafi cikin zakatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh